Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Lul da kuma Niyya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis goma ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji rigimar da aka yi da wani soja mai karɓar na goro ya cire kuɗi ma waɗanda ba su son bin layi na ATM. sai zo ya tsallake mu ya wuce ya je ya sa ATM din ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ni da kaina na fusata sai na je na kama jakan fada muka tayar a gwajin ranami ATM na ba waɗansu yara ne in suka zo su kuma sai a cire wani abu a ciki sai a ba su za kuma a ji rigimar da aka yi a jam'iyyar apc shiyar taraba baba ya kuma keri na tafa da shirin jaridun ghana akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyi masu saurari amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban kenya uhuru kenyatta ya ɗauki hanyar yin tazarci a zaben ƙasar da aka gudanar yayin da abokin hamayya ke ikirarin an tafka magudi a zaben wanda aka yi a ranar talata hukumar zaben kasar ta ce zuwa daren jiya laraba an kidaya kashi 96 cikin 100 na adadin rumfunan zaben kasar inda kenyatta yake da kashi 54 cikin 100 yayin da shugaban yan adawa raila odinga ya samu kashi 44 jami'an hukumar zaben kasar na da tsawon mako guda su bayyana sakamakon zaɓe kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada sai dai odinga yana zargin cewa an yi abin da ya kwatanta a matsayin gagarumin kutse a na'urorin kwamfuta hukumar zaben lamarin da ya sa ya ce zaben na cike da kurakurai amma shugaban hukumar zaben ezra chiloba ya mai da martani kan wannan zargi inda ya ce ya zuwa yanzu ba su ga wata alama da ta nuna cewa an yi kutse a na'urorinsu ba shugaba kenyatta da odinga sun jima suna hamayya tsakaninsu inda a baya suka taɓa karawa a shekarar 2007 da 2013 har inda zaben bakwai ya haifar da tarzoma da ta kai ga asarar rayuka da dama rahotanni daga jamhuriyar tsakiyar afirka na cewa 'yan kungiyar ba da agaji ta red cross shida na daga cikin mutane talatin da aka kashe a arangamar da aka yi tsakanin wata kungiyar tsageru da kuma wata kungiya mai kare kanta a jiya laraba bayanai kan wannan rikici suka bayyana bayan da aka kwashe kwanaki shida ana gwabza fadan a wata cibiyar kiwon lafiya a garin gambo da ke tazarar kilomita 70 daga garin bangasu shugaban kungiyar ta red cross a jamhuriyar tsakiyar afirka anthony bogo ya ce ya kadu da samun labarin wannan rikicin inda ya kira ga ɓangarorin da ke faɗa da su ɗauki matakin kare fararen hula tare kuma da mutunta ma'aikatan da ke aikin jinƙai. wannan rikici shine na uku da ya auku a cikin wannan shekarar wanda yake ritsawa da ma'aikatan kungiyar ta red cross tsageru a kasar ta jamhuriyar tsakiyar afirka kan kai farmaki asibitoci domin su karasa abokan hamayyarsu da ke jinya koriya ta arewa ta yi watsi daga gargaɗin da shugaban amurka donald trump ya yi mata na ɗaukan matakin soja a kan ƙasar wacce ke bin tafarkin mulkin kwaminisanci idan har ta ci gaba da yi wa amurkan barazana a ranar talatar ta gabata shugaba trump ya kada masu adawa da shi da magoya bayansa a gida da waje bayan da shi alwashin kai hari akan kore ta arewa inda ya amfani da zafafan kalamai da suka nuna ƙasar za ta fuskanci ukuba da lugudan wuta waɗanda kalamai ne da suka yi daidai da na hukumomin fenyon sai dai janar kim rak gyom wanda shine kwamandan tsare-tsare na rundunar da ke sarrafa makaman roka ya faɗa wa kamfanin labaran koriya ta arewa na kcna a yau alhamis cewa kalaman na trump duk ashana ne domin ba abin da zai iya aiwatarwa inda ya kuma kwatanta shi a matsayin mutumin da baya tona magana kafin ya furta ta ya kuma ce yin amfani da karfin tuwo ne kadai zai sa ya hankalta a jiya laraba shugaban tsaron amurka jim mattis ya ce koriya ta arewa na iya fuskantar barazana a kawar da ita daga doron ƙasa idan har ta haddasa yaƙi ya kuma yi kira ga hukumomin kasar da su yi watsi da shirinsu na mallakar makamin nukiliya to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc tsohon firaministan pakistan nawaz sharif ya gudanar da wani gangami domin nuna karfin ikonsa na siyasa kwanaki bayan da babbar kotun kasar ta haramta mashi rike mukami saboda ya ɓoye adadin kadarorin da ya mallaka tuni dai masu sukar wani matakin da ya ɗauka suka fara dasa alamar tambaya kan wannan gangamin da ya gudanar wanda suka ce ya keta doka tare kuma da wulaƙanta kotun ƙasar a jiya laraba sharif ya fice daga islamabad babban birnin ƙasar ta pakistan zuwa laho birnin da aka haife shi da ke gabashin ƙasar ya yi tafiyar ce cikin wata mota ta ke ne tare kuma da ayarin motoci 800 da suka hada da masu zaman kansu da kuma na gwamnati labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji a Yola jihar Adama an yi wata rigima tsakanin wasu da ke kan layin cire kuɗi a ATM da kuma wani soja da ake zargi da karɓar na goro yana cire kuɗi ma waɗanda ba su son bin layin. Al'amarin da aka ce na neman zama ruwan dare Sanusi Adamu gare ka. Lamarin ya afku lokacin da jami'in sojan dauke da katunan cire kuɗi na ATM ya yi yunkurin cire kuɗi ba tare da ya bi layin ba kamar yadda tsarin bankunan kasuwancin yake. Al'amarin da jama'a sun fara kokawa da shi. Na tambayi kaftin Adamu Gulde jami'in hulɗa da jama'a na rundunar soja da ke Yola ko rundunar tana sane da zargin cin fuska da mutuncin farar hula a bankunan kasuwanci da ake zargin jami'ansu da shi. cewa soje ne na jami'an su don ba ka idan ya faru dole ne ya samu labarin ba ka wuce awa uku awa uku har ya tsinta da gina in cikin yola ne to ka gani matsalan kenan yanzu zai yi wuya in tabbatar cewa tsoge ne wannan abin. Na tarar da wani dattijo Adamu Ali da ya ce ba don shiga tsakani da wani jami'in bankin al'umma da ke yola ya yi tsakaninsa da wani jami'in soja sanye da kayan sarki ba to da ya ji a jikinsa. Sai zo tsallake mu ya wuce ya je ya sa ATM ɗin ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ya sake sakawa ya cire kuɗi ni da kai na fusata sai na je na kama jakansa sai su zo su karbi kuɗi ATM na ba waɗansu yara ne in suka zo su kuma sai a cire wani abu a ciki sai a basu su ma su kama su su tafi. Tunda ta tozarta mutane a bakin aikin banki lokacin da aka biya albashi. Kan batun zargin amsan na goro domin su cire wa mutane kuɗi a na'urar ATM dalili ma da ya sa jami'an sojan kan je da katuna fiye da ɗaya. Ga bayanin kaftin Adamu gulɗe Zan ya je banki zai je kuma kada ka manta muna da sauran sojoji wanda suke da kaje kamfiyar su dika kuma da gali sun cika. To kaga nan guraren baban kuna suna zuwa cikin yau idan kuma suka zo wani lokaci in masu bankuna suka gani cewa da gudun da suke ciki suna sukan taimaka musu sai su kuma su koma wajen aiki. ko samun wani report cewa sojan mu ya zo ya ki bin layi ba ya yanke layi ya musguna mutane wannan ba mutum ta. Akwai abin dubawa in ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Husaini Hamman Gabdo tun hakuran jama'a bai kai ga ƙuriya ba. Ai kowa ajiya yayi a wannan banki. Abin da suke yi ba daidai bane bai kamata ba ya kamata su canja gabanin su su canza su. Kokari da na yi domin in ji ta bakin hukumomin bankunan kasuwanci da ke yola fadar jihar Adama kan matakan da suke ɗauka na kare mutuncin masu mu'amala da su. Ya ya tura saboda sun ce ba su da hurumin yin magana. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. To gaida Sanusi kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. To daga adama kuma bari mu tsallaka zuwa Taraba inda ake ja in ja a jam'iyyar APC Ibrahim Abdulaziz gare ka. wanda rikici da ke da nasaba da zaben wakilan anguwanni wato delegate tuni fa ya ja "ku kuce a jihar Taraban Alhaji Sani Abdullahi Tulu daya daga cikin waɗanda suka kawo APC a Taraba ya ce ba zabe aka yi ba batun da kuwa na neman raba kawunan 'ya'yan jam'iyyar a jihar. Babu inda APC a jihar Taraba ta kira wani mai ruwa da tsaki a cikin wannan harka ba ma wani mutumin da ya san cewa ma an yi waɗannan abubuwa mu dai muna jini a fulani tashi akan cewa an yi replacement a gundumomi wato ward ward ba mu da labari an ce an yi a local government ba mu da labari an ce an zo state to a jiha ne a nan tukuna muke da labarin cewa ba har an fara waɗannan abubuwa har wasu kwamiti sun zo na fara tambayan kaina a'a to kwamitin na sun zo mene ne kawo su ha shin sun zo ne akan korafe-korafen da muke yi akan cewa ana yin abubuwa ba tare da 'yan jam'iyya ba domin su yi gyara ko kuma akan mene ne to wai ko su ake maraba kawo kawuna 'ya'yan jam'iyyar ku a yanzu hai layo dai gasa ni tolon muka samu waɗansu irin mutane da suka zo suka ce son za su tafiya a cikin muka yarda su ke da wuya muka fara samun matsaloli kuma mun hange wannan matsalan da muka samu kanmu a ciki idan ba mu tsaya mun gyara ta ba zai kawo mana damuwa a cikin jam'iyyar nan kuma zai kawo mana rashin nasara a cikin jam'iyyar nan mun yi ta iyakacin kokarin mu ga cewa mun gyara waɗannan abubuwa baki da amma ba ba mu kofa da amincewa domin a yi hakan ba irin waɗannan abubuwa ne aka sake zuwa da shi a wannan lokaci da ake kokarin sake yin zaɓe na 2019 aka sake kawo irin waɗannan hanyoyi na kasar jam'iyya wanda kuma yin haka ba zai mana amfani ba. To sai dai koyan da waɗannan ma ke korafi su koyan ɓangaren sanita Aisha Jumai Alhassan na ko cewa an yi zaɓe ba tare da wani sabi dora ba. Alhaji Abdullahi Ade da ke ma zama shugaban matasa na jam'iyyar APC a Taraba wanda ke tare da bangaren ministan harkokin matan Aisha Jummai Alhassan ya ce wasu tsiraru ne kawai ke wannan korafi. Mutum 'yan tsiraru bai wuce hudu ko zuwa biyar ba za su ce suna adawa adawansu ba wani tasiri za ta yi an turo kwamiti na zaɓe na three delegates wanda za su je national convention an zo dukanmu da kowane gefe ma kawai a taraba an yi zaɓe an yi mitin na stakeholders kamar yadda guideline ya ba da dama a yi ranar 28 ga wata da ta wuce kenan ita ce ranar juma'a an taru a northern zone taraba northern senatorial district office an kira kowaye kowa da kowa mai ruwa da tsaki a cikin harkar siyasar apc mun zauna waje guda kowa ya yadda ya ci ai consensus sun yi mana bayani sun faɗi gallaye sun ci ai consensus kaga tun da consensus ne kuma ciyamomin nan suna nan duk stakeholders suna nan an ce to kowa su koma local government su je su tattauna su kawo sunayen mutane uku uku kuma haka haka koma aka je aka tattauna aka kawo sunayen mutane uku uku to duk wani wanda ya ce yana da korafi cikin biyu ne ko bai da mutane ko ko ya ke je wajen taron. Koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne a gama komar jam'iyyar ta APC kafin shekarar 2019 ganin rikicin cikin gida da ke neman dabaibaye jam'iyyar a yanzu. Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu koma gefe guda baba ya kuma ƙeri ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne da yake aiki da wata kungiya mai zaman kanta wadda take da nasaba da nan Amurka domin ganin cewa nakasassu ana damawa da su musamman a kungiyoyi ko kuma jam'iyyu na siyasa. Za a ji yadda muka tattauna da shi game da manufarsu da kuma abin da suke son cimma a wannan kungiya. To barka da warhaka mai sauraro zai san ya san da wa muke magana. Sunana Alawo Sunday Afolabi ne program officer ne da International Republican Institute wata kungiyar America da take aiki da political parties a Nigeria. Menene babban aikin da take yi ko kuma ta sa gaba? Eh muna dai aiki ne mu ga kan da za samu cin gaban mutanen da suke aiki da kamar su elected officials na political party kuma kan da za a sa processes na electioneering da za a yi kan da za a yi bisa ka'ida kuma yin da ya kamata kuma muna musu training kala-kala ababen da ya kamata su yi based on sanadiyan demokradiyya kuma wani bangin aikinmu da ke da kwararre shine aiki da mutane da wanda suke da kamar su mata su matasa kuma da persons with disability hmm. masu special needs bukata ta musamman su eh, yawa bukata ta musamman su ma domin ka lura ba su parties din ba mu samu a representation na wayannan uh, mutanen na kwarai da ya kamata ba. Hmm. So aikin da yara suke yi muna promoting kan da za a same su a cikin party leadership eh. matsayoyi masu muhimma a cikin party din. Eh. To amma kamar misali yanzu wannan kungiyar taku tana aiki da wanda suke aiki a cikin kamar ku kuna da wata nakasa a jikinku koko lafiyayyun mutane take dauka take aiki da su. Eh a lafiyayyun mutane ne kamar ni ne dai ni ne kamar shugabannin wayannan bangin mutanen da Uh, suna da bukata na musamman din nan. To amma kamar yanzu misali uh, me kuka gani wanda lalle 'yan kasassun Najeriya ke bukata? Eh sarari ne dai. sarari ne domin suna da ɗan yawa wanda ma ya kamata 'yan siyasa da ƙungiyar siyasa ya kamata dan jawo ra'ayinsu zuwa aikatun da suke yi. Hmm. Amma sanadin ne kuma da awareness. Eh, da kai. Eh, da kai shi ne kamata yi. kuma shi ne ababen da muke yi. Muna maganganu ne da shugabannin ƙungiyar siyasa akan cewa akwai wayannan mutane ya kamata a jawo ra'ayinsu. Hmm. A je wajajen da suke because according su Uh, state da ka ga an kebe musu wajajen su kamar koloni su hmm. To a tafi wajajen a musu magana domin su ma uh, dukansu suna muna son um, su zaɓe su lokacin election. Hmm. to in an same an included ne su a political party process kaga an samu ci gaba kenan. Hmm. Kuma um, tun da aka yi Beijing conference na 1995 kaga muryan uh, a kawo mata zuwa siyasa ya ya karu. Mm, da mata da mata da matasa mm. that youth mm. so wayannan su ne kuma muna ganin ya kamata dan a ba su more attention su ma dan jawo ra'ayinsu eh. so sarari ne kawai just to create space for them eh, a ba su dama eh ba su dama eh, yawa. To, to yanzu misali kamar eh, tun da kungiyar nan ta tana da hannu da nan misali Amurka muna ganin yadda nakasassu mu da muke zaune a nan Amurka muna ganin yadda nakasassu suke da gata a nan wurin hawa mota wurin eh, aiki wurin asibiti da sauran makamantan irin wayannan abubuwan. Shin kuna irin wannan tunanin ya za a yi kuga cewa don ko ta nan ma kafin maganin siyasa za ka ga ba a tafiya da nakasassu a Najeriya akan irin wannan abubuwa. Kullum suna baya. Rayuwar kowa ana talakawa duka bayan ka ne maho kuma ta ma bayan ka ne rabbana allah ra'ini rayuwa ba barbar ba hukukan mulki duka bai ɗaya gurguzuwa har da mulkiya. in ka tunanin shine in in an samu same su a cikin ah, political parties in dai ana deciding domin parties ne suke suke kafa gwamnati in an same an same su kwararrun su su shugabannin a cikin parties mm. in dai party ya kafa gwamnati kaga duk wani policy da za a yi mm. za su mai da hankalin a sa ababen da zai shafe su a ciki domin yayi kaman shekara goma sha biyu yanzu ana maganar disability bill mm. amma har yau har gobe ba gama ba ba ba samu an sa ya zama doka ba mm. kuma duk ababen da kana magana kai din nan asibiti ne hanyoyi ne in an samu shi disability bill din tunani ne cewa zai solving wayannan problem ne mm. amma ba samu cikakken buy-in daga political party leaders ko ba. Mm. So tunanin mu shine in an samu an samu wayannan mutane sun shiga cikin party structure. Mm. In an zo ana magana policy da in za a yi ne a kai ma gwamnati a zama doka ya zama mm. policy na government. In dai su suna cikin party din za su su kara murya. A yanda za a samu a yi ababen da zai dan improving welfare su. To yanzu misali za ka ga kuna tunanin cewa in suna cikin fati kamar yadda ka ce irin a basu su yi takara ko ko su su yi zaɓe ko ko takara kuke magana misali. Eh, ka san shi shugabannin fati ma ana takara a kai. Eh. So, number one, in an samu an dan an ba su sarari kamar muna da woman leader, mm. muna da youth leader. Mm. Muna son a samu su PWD leader din a mm. duk party din. Eh. So that su a cikin party din ma su pwd din za su dinga kawo murya akan a ba da sarari ma mutane su suma a ba su ticket na tsayawa election hmm. ko da ma percentage ne ko 5% ko 10% kaga in an samu kwararre wanda zai iya tsaya takara kuma yana da wannan ah, yana da wannan waskan kai da zai yi eh. zai yi jagoran an ba shi sai a ba shi sarari shi ma a ba shi takara shi ma yayi to muna tunani da in an samu wanda zai dinga musu magana from within the parties mm, za a dan samu ci gaba sosai eh to amma misali kana ga mutanen gari aka ce yau gashi har an kai ga wannan nasarar har aka ce yau wani mai nakasa ko gurgu ko makaho ya fito misali yana neman takara kana ga mutanen gari za su zabe shi saboda irin wannan tsangwamar da take tsakanin mutanen gari da masu nakasa yayin da ake kallon su kawai mabarata eh, eh to a gaskiya da akwai waɗansu ƙungiyoyin da su ma aikinsu suna um, advocacy da an awareness hmm, akan mutane su karbi mutanen nan hmm. because um, akwai gaskiya akwai discrimination amma in in dai mun increasing advocacy da kuma awareness da ake yi mm. tunaninmu ne with time the mm. uh, issues na maganganun discrimination na zai zai zai ragu su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman irin wannan nakasar sukan ji cewa su ma an suna baya haka akan kansu suke ji akwai wani abu da kake ga kake da shi da zaka gaya musu cewa wanda su kansu ya kamata su ba da tasu gudunmawar akai eh haɗin kai abu ɗaya da muka muka lura shine matsala da aiki da su shine ba su samu ba cikakken haɗin kai tsakanin su mm. kaga su ma a tsakanin su akwai kungiyoyi kala kala akwai na su blind akwai na su physical akwai na su mm. ah, akwai dai kala kala sun kai kamar guda biyar ko guda shida Yawwa so amma ba samun cikakken haɗin kai a tsakanin su mm. shi ne matsalan da muke samu kuma inda za za samu ci gaba da su kam lallai sai sun haɗa kai shi ne kuma magana da muke yi da su kullum muna magana da su a samu a haɗa kai kuma mu ma mun zo in an zo magana da su muna kokarin mu samu inda za a samu representation a cikin duk su kungiyoyin da su ma suna da ci tsakanin junansu. Mm. To mun gode sosai a uh, Mr. da ka samu magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba mun gode kwarai daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Eh ni ma na gode ranke ne. To dalla Mr. sande mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu da fatan za a yi ta samun ire-iren ku da yawa domin agaza wa mutane. A madadin bakon namu da wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Na kasa ba To sai a mun aikin gafara an saurari Usman Kabara da shirin sana na kasa ba kasawa ba ba baba ya kuma ƙeri ba kamar yadda na faɗa yanzu dai ga baba ya kuma ƙerin da sharhin jiridun Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar da statesman wacce ta bugo hurucin mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumiya a lokacin da yake tattaunawa da masu ruwa da tsaki na shirya aikin haji inda yake cewa su yi aikinsu ya yi kyau kuma su cire tutar ghana jarida ta ce mataimakin shugaban kasar ya yi wannan hurici ne yayin da ya kai ziyara a sansanin aikin haji a birnin accra kuma aka masa bayani akan yadda ake gudanar da shirya aikin haji na bana jaridar da statesman ta ce da yake bayani ga mataimakin shugaban kasar shugaban hukumar aikin haji shak ic ya ce a yau alhamis goma ga wannan watan agusta jirgin farko zai fara tashi daga birnin tamale da ke arewacin kasar zuwa kasa mai tsarki kana wasu jiragen hudu a nan tamale za su bi sawu jaridar ta ce bayan haka akwai jirage guda takwas da za su tashi daga birnin accra zuwa ƙasar saudiya jarida ta ce ana sa ran manyata dubu shida da ɗari biyu ne za su je haji wannan shekarar sai kuma jaridar daily graphic wacce ta rawaito cewa waɗanda suka kammala karatun jami'a da ba su da aikin yi sun gudanar da zanga-zanga a birnin accra saboda gazawar gwamnati wurin samar musu da ayyukan yi jarida ta ce 'yan kungiyar masu ilimin jami'a amma ba su da abin yi sun yi shiga da jajayen kyalle kuma suka rika kwalaye masu dauke da rubuce-rubuce na nuna damuwa da kuma kira ga gwamnati ta samar musu da ayyukan yi jaridar telegraphic ta ce zanga-zangar tasu ta biyo bayan jerin wasu zanga-zanga ne da waɗanda suka samu horon nes nes ba su da aikin yi suke yi a cikin ƙasar. sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta yi kanin labarai mai cewar hukumar lauyan gwamnati ta ce za ta ambaci sunayen ɗaiɗaikun mutane da aka same su da yi wa dukiyar ƙasa zagon ƙasa a cikin bincike da ma'aikatan auditor general ta yi don ta kunyata su. Jarida ta ce shirin ambata sunaye da kunyata waɗanda suka ci kuɗaɗen ƙasa wanda hukumar lauyan gwamnati za ta yi zai fara ne da rahoton hukumar binciken kashe kuɗaɗen gwamnati ta Auditor janar na wannan shekara da za a gabatar wa majalisar dokoki a cikin watan Yunin baɗi. Jaridar Guardian Times ta ce mataimakin Auditor General Galant Kwasi shi shine bayyana mata haka a wata hira da ta yi da shi. daga ƙarshe kuma sai jaridar delegate wacce ta rawaito cewar hukumar birnin accra ta gargaɗi masu sayar da kaya akan hanyar tafiyar mutane da gadoji da mutane ke amfani da su da su tashi daga wuraren jaridar daliga ta ce wata sanarwa da daraktan hukumar birnin accra ta ama sam aya date ya sanya wa hannu na cewar hukumar na shirin gudanar da wani aiki na rage cunkoso da za ta dakatar da ayyukan irin waɗannan masu sayar da kaya a bakin hanyar jaridar daliga ta ce hukumar ta ama ta ce za ta gudanar da aikin rage cunkoson ne ta huskoki biyu kuma tare da taimakon ma'aikatar 'yan sandan ghana da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana baba ya koma sashen hausa na murya amerika To a gaida na gwamma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Amerika. na Abdulshir Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto da Najeriya. Ina su amfani da wannan dama ta da kira ga 'yan Najeriya baki ɗaya musamman masu yin zanga-zanga na yin murabus ɗin shugaba buhari ko kuma ya dawo gida ina kira gare su da su daina wannan haukar da suke yi su dawo su ci gaba da yawa shugaban ƙasar najeriya addu'a mai magana mu musari daga jihar yobe a najeriya a gaskiya martani da jam'iyyar apc ta mayar akan masu zanga-zanga akan buhari ya yi ba. gaskiya wannan martani ya yi daidai wanda rahin lissafi shugaba umaru yar aduwa shekara nawa yi yana mace ma ba a gaya yan Najeriya balle mutumin da yana nan lafiya dau mutane suna kai da ziyara ana gaisa da shi yana mu'amala da mutane yana kominsa a hannunsa yake amma a zo a ce ana zanga-zanga wai da ba mu a ya tsalle yana kira ga mataimakin shugaban ƙasa yemi asibanjo asibanjon aiki asibanjon sanin ya kamata a dubi 'yan najeriya halin da suke ciki a san abin da ya dace an ba gwamnoni kuɗi ko wani ya linkin yanzu kuma mun kawo ga ƙarshen wannan shirin sai kuma a saurari labaran duniya amma a takaice ga lalo. To Ibrahim shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ɗauki hanyar yin tazarci a zaben ƙasar da gudanar yayin da abokin hamayya suke ikirarin an tabkama gudi a zaben wanda aka yi ranar Talata. hukumar zaben kasar ta ce zuwa daren jiya laraba an kidaya kashi 96 cikin 100 na adadin rumfunan zaben kasar inda kenyatta yake da kashi 54 cikin 100 yayin da shugaban yan adawa raila odinga ya samu kashi 44 jami'a hukumar zaben kasar na da tsawon mako guda su bayyana sakamakon zaɓe kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada sai dai odinga yana zargin cewa an yi abin da ya kwatanta a matsayin gagarumin kutse a na'urorin kwamfutar hukumar zaben lamarin da ya ce zaben na cike da kurakurai rautani daga jamhuriyar tsakiyar afirka na cewa 'yan kungiyar ba da agaji ta red cross shida na daga cikin mutane 30 da aka shi a rangamar da aka yi tsakanin wata kungiyar tsageru da kuma wata kungiya mai kare kanta a laraba bayanai kan wannan rikici suka bayyana bayan da aka kwashe kwanaki shida ana gubza fada a wata cibiyar kiwon lafiya a garin gambo da ke da tazarar kilomita 70 daga garin bangasu shugaban kungiyar ta red cross a jamhuriyar tsakiyar afirka antoine bogo ya ce ya kaɗu da samun labarin wannan rikici inda ya kira ga bangarorin da ke fada da su ɗauki matakan kare fararen hula tare da mutunta ma'aikatan da ke ayyukan jinƙai koriya ta arewa ta yi watsi da gargaɗin da shugaban amurka donald trump ya yi mata na ɗaukan matakin soji a kan ƙasar wacce ke bin tafarkin mulkin tsarin wato kwamitanci inda har ci gaba wato idan har ci gaba da yi wa amurkan barazana To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin kwata-kwata yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da injiniyar mu ta wannan lokacin Zainab Abdulrahman ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.